kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane na ci gaba da yin da wani aron gama da ta ɓarke tsakanin 'yan jam'iyyar ndc mai mulki da 'yan babban jam'iyyar adawa ta npp a kofar gidan ɗin takarar babban jam'iyyar adawa na na ado dankwa a kofa ado abinda wasu suka kira hari a kan gida da iyalan madugun 'yan adawa rahotanni sun nuna an yi amfani da bindiga da wasu muggan makamai a cikin aron gaman ofishin jakadancin amurka da na burtaniya sun ɗora muryarsu kan kira da kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane suke yi akan samun zaɓe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya wakiliyar ofishin jakadancin ta'addancin Amurka cewa ta yi. United States is deeply disappointed by the targeting of the home and family of the primary opposition presidential Amurka ta bayyana matukar bakin cikinta akan hali da aka kai akan gida da iyalan dan takarar babban jam'iyyar adawa. Ta ce muna Allah wadai da duk wani tashin hankali a Ghana ciki har da rikicin siyasa a daidai wannan lokaci da kasar ke niyyar yin zaɓe da kasar da kasar ke niyyar yin zaɓe a ranar bakwai ga watan Disamba. We call on all Ghanaians to remain peaceful democratic process. Muna kira ga baki ɗayan mutanen Ghana su yi zaman lafiya da juna kuma su mutunta shirye-shiryen demokaradiyya. Muna kira ta musamman ga 'yan takara da jam'iyyunsu da magoya bayansu su jaddada alkawarinsu na gujewa tashin hankali kuma su warware duk wani rikici ta hanyar shari'a. da na tuntuɓi jakadar zaman lafiya na wannan zaɓen irbadi ibrahim akan wannan batu sai ya ce har wa yau dai ba samu gaskiyan maganan ba amma muna yi ma mutane kashedi kalmomin da ake amfani da su lokunta da yawa in za a rubuta rahoto a dagwara kan intanet shi ke tsoratar da duniya baki dai kamar a ah, kasan gane da muka sani da zaman lafiya yanzu abin da ke haukowa kenan wannan zance bai taka kara ya karya ba kan da dai aka saba lokacin zabe aka ana gungu a je abin da ake kira health work suna tahiya ne saboda samun lafiyan ciki hmm. eh, amma yanzu dai an yi shi kaman a siyasance eh, ka taba zama wannan karkara mutum da ke fitowa daga nima zai gangara ya je ring road dole ya bi kofan gidan na nado saboda shi yau da kullun dai matasa watakila wani ya ce abin nan kaza ka ba wai kamar an zauna ne aka shirya abin wai za a kai ma baban hari a je a mai kisa ko wani ba haka. to shi ga amurka ta fito ta yi allah waje da wannan abin da ya faru sannan birtaniya kuma ta fito ta yi allah waje da faruwan wannan abin to ashe ko lalle wannan abu ya yi kamarin da za a iya firgita mutane saboda ba a san gane da irin wannan abu ba. no ban sama embassy na america kuma na high commission na england sun kasance wannan wuri da bai ya hauku ba su kuma na sama suna aiki da abin da aka rubuta kan fuskoki dai na sadar da zumunci wannan abu ba abin da yake ajiyayyen abu ba ne ba abin da yake ina da imani ba yi niyya wai da ji kai ma wani hari ba. To amma amma an yi amfani da bindiga da wasu makamai a gurin aiki. Harbin da aka yi har yau ba san gaskiyar maganan ba waye harbin me ya haddasa da wannan harbi har yau ba sani ba saboda shi ana bincike tukun. ko mai ke ciki na ga daga baya 'yan sanda za su ba da cikakken bayani kan wannan al'amari To amma shi wannan abin da ya faru duk jam'iyyun siyasan kowa ya ki ɗaukar laifi sai dai ta da jijiyoyin wuya ake yi. Kana ganin nan gaba ba za a sake samun irin wannan tarzoman ba? Malam Yakubu Makere da 'yan murya Amurka nan zuwa gaba kirgaggun kwanaki a akalla da wata daya za a jefa kuri'a cikin lamin lafiya da na kasance jakada na zaman lafiya ni da kowa na aiki na kiraye kasa baki daya a yi hakuri 'yan sanda na bincike kuma mu da 'yan jaridu 'yan da labarai baki daya na musu kashedi a yi la'akari da wasu kalmomin da ake amfani da su